ya babu wurin ne wurin ne sai mu sake inda ka fana ya jawabu abin nan a ya kamata tun da maimakon a ce aljawabu ina su'al sayin eh? kila haka sayin kila idan an ce halin riya'u haram an makaro an mu ba ɗan matsayin riya shin riya haram ne ko riya makaro ne ko kuma riyan riya mu ba ne halal ne فالجواب أمسى أنا أن فيه تفصيلا فوانا أقوي akwai bayani kenan zai yi wani wurin riya ya zama haram wani wurin ya zama makaruhi kila wani wurin ya zama mubahi wannan dai sai an shiga ciki ba amsa ce dai akwai bayani ko a yi mana bayani Allah ya ta malam ko wannan mu abu kai wa huwa imma an yakuna bil ibadati riya ko dai ya kasance wurin kan bangaren ibada ne aw bi ghairiha ko a wurin wani ibada fa in kana riya'u bil ibadati idan riya a wurin ibadodi ya taso fa huwa haramu qawlun wahidun magana ɗaya riya haram ne idda ibada ne fa innal mura'i bi salatihi mutumin da kan yi riya a sallarsa وصدقته وحجته يعني ده صدقة صدق حجته عندما على لدي أبن ده أكيه صلى نونا وجماعة صلى kai sadakan tau ina tausayin kaina ina tausayin ƴaƴanmu ina tausaya wa matanmu yaranmu masu yin sallah saboda mutum ko bukatu ake nema a wurinka tun da an san kai kana magana sallah magana sallah sai ka ga a zo masallaci a aikata kaza to bayan an zo masallaci na kwana biyu to za ka an goyo maka wani abu a je ka ga yadda ake kokari ana ta sallah ko ana ta kaza to babu kaza ma mutum ya yi sallah saboda yana tsoron baban shi ko ya yi sallah saboda yana son shiga wajen baban shi mutum ya kama jikinsa masallaci saboda yana neman wani abu a wurin mijinsa ko wani abu ne kaza ya fasa ne na shirki na shi a ko wanda suke sallah saboda malaman su saboda don in ba ka sallah ba za ku shirya da malam ba sha har za ka zaune lokaci a ce maka abu ne wanda ke tun da karatu muke kasa ne na cikin gida muke tun da mu uh, karatu mu na cikin gida ne ba muna wasu ne karatu a waje ba muna wa kanmu da kanmu ne yasa lokaci dole ne a buga misalin da zai shafe mu hatta in ana bukatar kiran suna muna iya kiran suna tun da menene don ka kira sunan ɗanka ka kace ja ka yi ka ba a wannan baka ta mutuncinsa ba na isa ga gaya masa in ka gaya masa ba wa zai gaya masa to saboda haka nan a ce maka a wurin sallah sai an kowa ya an ce ka ba idan misalin ko mutum ya zama kai zuwa makaranta ya samu dogon lokaci bai zuwa makaranta to shi kenan sai ya fara kafin ya wanke sa ya fara da zuwa makaratun layi ki zo karatun layi ki zo karatun safe to za ka ɗauki a ofis ko da ke tallafi an samu kaza ba na dawo kaza don Allah ne a yi min rai kuskure dai na riga na ne ne ne a yi musu magana to in ka ƙi magana shi a yi ka gane dai na ruwa Allah ko daga inda ka biya masa bukata inda a yi ke to na ba ka ƙara ganin sa kuma daga nan ya ce zai ran da ya zaki wani laifi na sake wani laifin saboda an san kana da mukamin da za ka sai kai ku gane shi amma an sai mun hukunta shi a ku kawai kuma wannan aika ga sallar da kai ba kai sallar ba da kai da mai bautan lata da da daidai kuke mushirki kake harkan ba maskinan makaranta ne ba makaranta ana iya cewa a ɗauki takarda a baka ake rubuta a rubuta maka ma jaraban da ake shi ne aljanna duk takardar ce magana kake to wani takardar ko ta wani a rubuta maka jarrabawar a baka jarka rubuta kai ne ne ka ci daga nan sai ne ana ya baka wannan amma a wurin Allah ba a kan Allah bai da da kai da malamin naka da ya baka kada al-muslimun ala shurutihim sau da kana na fata ko dinga yi don Allah kada kai sallah saboda malamin ka kada kai sallah saboda neman wani abu kada kai nemi ka yi sallah don neman Allah ya yarda da kai in ka tashi zuwa masallaci ka dinga zuwa masallaci kana neman yadda Allah da zuwanka masallaci ba neman yardan wani ba ba ruwanka da wancan wanda za ka kalan yadda sa bai da wuta bai da aljanna wanda kake jin tsoron nan asalin aljanna don wuta na hannun Allah nasara na hannun Allah Fa'uwa na hannun Allah ba mutum ke ba da shi wanda duk kake kallo wanda duk kake ji holo ko ne aikin banza ne aikin wafi ne shi da ma wani dan wuta ne nawa mutum zai dinga aiki ana ganin kaman kaza ne a alhali da mutum wannan aljanna ba mai sanin zai je aljanna zai yadan jiki don ka dole ne ka kwana ka kashe cikin tsoro da kanan wannan haramun ne fa mura'i bi salatihi me yake da suna wannan haramun ne ko haka nafa. haka hajjiya wani hau zalika afin wannan afinwa mai sabon Allah ne mai zurgi da annahu ya kasu da zalika kayar Allah da annahu ya kasu da kayar Allah bi zalika domin yana nufin wani Allah da wannan aiki na al-mustahaqqil ibada Allah wanda ya yake cancanci ai mafada a wahdahu المرائي بذلك في سخط الله جمعنوني بإلم ونا أيتي إنا سكن بسي الله وعما إن كانت غير العبادات إذا ونا ريام تظمو نون ونا أيتي يظمو باولين عبادة با غير العبادات وهو كطلب المال مثال كما نيمان دوكيا نعم على ما تقدمه لا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد wannan ba zai haramta ba, domin ainihin neman matsayi ne a zukatan bayi Wanda mai nunawa yana neman matsayi ne a idon bayi muke cewa ko a idon jama'a amma a falan eh, cikakken abin nan mutum sai mu matsayi a idon a zuciyan bayi kana so mutane su san kana da gaskiya mutane su san kana da kaya mutane su san kayanka mai kyau ne mutane su san kaza mai kyau ne wannan riya a nan bai zama haram ba nuna mutane kasuwanci ne ka tallata kayanka na sayarwa amma ban da ƙarya a ciki ka faɗi gaskiya ka tallata kamfaninka kana kaza kana kaza kuma kayan ka na da ingancin kaza na da ingancin kaza kuma yana da inga kayan ka na da sauki a kaza kuma kana da mu'amala mutane kada zai zaton za a zo kamfanin ka a musu wulakanci akwai mu'amala kana lura da ma'aikatanka suna janyo ma alheri suna janyo ma farin jini suna janyo ma a ce kai ne wannan ba za a ce sum'a ba a kasuwanci ba laifi ka nuna cewar a ji labari ba mai ma'aikata masu kula da jama'a ce da jama'a irin mm, kambarin wani babu daɗe irin rumfar wani wani ran shi mai ne ɗin zama daga wannan ana neman ka irin riya ciki riya nuna wa mutane ba shi ne riya ba a galatiyan an ce riya sai da ɗaukar wata ibada ce wannan ba laifi ka nuna haka sana'anka ta ƙarfafa ba laifi ka tallata ta amma ba a tallata bautan Allah Ko in ka duba magana ma a cikin take kana ya tallata shagonka eh akwai kaza akwai kaza kai dai ka ku gani ba fenti a shago ba komai hmm ina ina ciki zuma ne ba mati bane ba me mati ke talla wannan faka malika wannan eh, kasa bil maliku ولكن كما اي لا يحرم لا لا من حيث انه طلب منزله كو في قلوب العباد ولكن في استدراكي كما يمكن كسب المال بتلبيسات واسباب محظوره ولكن kama yumkinu kasabul mali tare duka bi talbisatin da sarke-sarke wa asabadu da hanyoyi na haram shine haram a ciki da abin da za a yi a yi halal haka zalikal ja haka neman daraja shi wani aima ba ibada ne ba masu mulki suka fito wannan yana son ainihin dole ai ba za a samu mutum ba zai samu shugabanci ko gyara kake so ka yi dole sai an san ka iya gyara dole sai an kuma shi ma sana'a nau'in sana'a ne kai ka karanta ka ba kai ka san kanka ba kai ka san kan bangare ka ba kana iya nuna kanka fari shi shi ma ban da karya a ciki da da ɗauke ji magana ta don bara kwai wancan aika fito wannan na jahu ne bai fito ba biyo shi shi ma zai fito kama an na kafa ba kalilin minal mali kamar yadda samun ƙanƙanin dukiya wa huwa ma ya taju ilaihi insanu mahmudu ko eh, kuwa kama an na kafa ba kalilin minal mali tara ƙanƙanin dukiya wa huwa ma ya taju ilaihi insanu Ƙaramin dukiya shine abin da mutum ke bukata mahmudun wannan neman daidai bukata da neman sama da bukata haka zalikal aljahu kamar yadda wancan dukiya mutum nemi abin da zai samu biyan bukatarsa da biyan bukatan addininsa da biyan bukatan al'umman annabi muhammadu ai kaga wannan muhammadu kuma ta hanyar to ai haka jahu shi ma ya kamata a ce al'umman musulmai suna da masu daraja a cikin su masu daraja a kowanne bangare daga cikin bangarorin inda ake rayuwa a kasan kuna da mutum a wurin ɗin kuna da mai kima wurin wanda zai tarewa musulunci hakkinsa zai tarewa ainihin eh, musulmai haƙƙinsa a wurin zai hana daidai iyawa a cutar masu da al'umman allabi muhammadu kaga dole ne ya zama ko ina mun ana da masu daraja wannan jahu ba a kifi ba gaba ɗaya yana da akwai inda yake amfani idan jahun mutum na musulunci ne to wannan ana bukatan sa misali duk inda aka kulle aka kulle a jami'a kaza kuna da wani duk inda aka farka aka farko a bangaren tsaro kaza kuna da wani duk inda aka je aka dawo a ko a bangarorin shari'a kuna da wani duk inda aka hulɗa aka koko a hanya ka za kuna da wani to wannan kaga ai neman sa kafin a samu shi sai an san kana da kaza da wannan an yi haka babu laifi babu riya wani yau sai wai sunan su eh, ne suna da wani aji sunan shi ne ne wanda yara ba sa so ha'un mara gaibuwa yare ne kana kuke yara shi a cikin makarta mala duk yaro da ya ba su ya ko ya ina da aji mata ne ko yare da ta wani cikin ko za a mai da ke ha'u ta ce a eh? da ha'u ne to ta to ba idan wanda bai ci jarraba ba ko zai tsallake ha'u amma shi na shi ba ha'u ne ba ha'un da fasaha bisa shi ne ha'u ta a faɗi da ya shafi ga labbar da muke faka zalika ko muna maganar jahu ne faka zalika jahu ko an ji jahu haka wannan jahu وهو الذي طلب يوسف عليه الصلاة والسلام عشان النبي يوسف نعمه kaga yi da aka je aka dawo masifa ta dirfa ko kafa wanda sarki da al'umma za a shiga wani matsala babban matsala a ƙasan don haka na ana neman mafuta a matsalar na biyu so ce zai iya aka gaya ne ne fi ƙaule In ne hafi zan alimu ha? ba? wa huwa allazi talabahu ashine talaba yusuf na ce ko to talabahu yusuf ne ma da nan bi qawli inni hafizun kaga dai hafizun kafin kalma ce ta faro abubuwa dan da nan ma'alimun in ana magana da masu ko a ce magana wanda yanzu masanin fiƙi aka ce hafizun alimun in ya tsaya na tunanin hafizun shi na tunanin alimun ce ai ya gama magana wala na ƙolo bi taharimin ja ba za mu ce ba haramcin irin wannan wa in kasura komai yawan shi muna ana da bukatansa. sa illa idza hamila sahibuhu ala ma la yajuzu sai dai inda mai shi ya ɗauke shi ya amfani da shi a inda bai halatta ala hau ma zakarna fil mali wa amma fi akil min ghairi hirsin ala talabihi amma yawaitan daraja faɗaɗan martaba kamin gairi hirsin ala talabihi mutum bai nema ba kana fama da wannan a ce a je hau kan wancan saboda kanka aikin kananan ya yi kyau amma aikin kananan bai yi kyau ba ba dama a ɗauke ka ba ka wancan aikin nan ya yi kyau kuma mutane su sani aiki fa kai mai yin aiki ba kai me za ka ce aikin da ya yi kyau ba ba wani mai ba kuma na ta da kanta aiki kai ne yin aiki ba kai ne za ka ce aikin a ya yi kyau ba mai aiki ne zai duba ke ke eh, lalle aikin ka ya yi mata kyau eh, amma ka ba ma kawai kana ta kai ga kai ga kai kokari kai kokari kai ne ka aikata ke wannan kanka yadda ma guje ce kai kai kidan ka kai ka hausan ma gudawa ne ya hausan abin na ce kai ka ja bakin ka ka fasara sai ka ja bakin ka kuma ka fasara kayan ka na haka nan in ba ruwan kuwa da kuma a haka zai ainihin ya ce masa ainihin na mai talimi da kununu hauka kala kala ne to in ba hauka ba ya za a yi ka yi aiki kuma ka je suna ta aikin ka yake wanda akwai mahaukata da dama amma suna sa kaya suna wanke da guga suna tsinki amma mahaukata ne don da inda nau'in hauka ba yadda za a aiki kuma kasa aikin ka kyau ka yi aiki ka zuba ido jahilci ne tafiya ne ya ban kai jahilci ne to amma yanzu mu kan wannan muna ne mutum da kansa na yi kokari na'am eh yi in suna da kyan in suna da kyan ana musu masu kyau ne wannan taki da kake sayarwa mai kyau ne yadda ya zo a kamfani ba a masa komai ba kuma ta tabbata haka ne in yi je ya zuwa a gona shi zai dawo baɗi ce takin tana da kyau sayan misalin kaga wani wannan ana zuwa akwai inji a rumfunan nan sai su bude shi sai su tsere sai su masu tsinke ba za a gane a nike ba ko su nemi wata tankar banza da menene da suke haɗa da banza sai zuba a ciki shi ke na da zai tsitsi buhun nan ya cika alhali an yi wani wuce to ni buhuna yadda izo a kamfani haka yake ba a rage ba ba a yi mai kyau ne amma sai ka kuma in za ka sayo dole ka tabbatar da ka saya daga can kada ka yi dangan ka ce to shi kenan kawai kai dai ka sa auren wani ka zo ka jirgi yadda za ka sayo kayan gidan ka to haka za ka bi abin da za ka saya ka tabbatar wannan daga kamfanin kike kuma a kamfanin hatta kamfanin ka yi kai ka ne a kamfanin ma kusa da cikin kamfanin ba da rasa ciwa-ciwa a haman a ƙarshen ta za a ɗebo kaya a can ofis ɗin zuwa nan sai a canza to ka je haccan ka bi kana bibiya ka zo ka je kanka ba laifi ka ce wannan kaya mai kyau ne amma aljawabu ma ba. kaga da kan mutane da suke wani tsata wani wannan yana da kyau haka to amma fa a tabbata abun haka yake ba ka rufe ido ka ɗebo ka faro inda ka ga dama ka zo ka tsayar inda ka ga dama na yi misali da take ne saboda da shi ne kan shiga a yin abun nan to dukkan mun san bangarorin ana haka ana haka a suminti ana haka a shinkafa ana haka ana haka فئة الجاري من غير يسر على طلبه ومن غير اغتنام بزواله ومن غير اغتنام بزواله kuma ba tare da mutum ya ji haushin gushewansa ba in ya gushe wa in zala wannan daraja haka Allah ya buɗa ma ya sauƙaƙa ka a matsayinka ko ya ɗaukaka ka ta ɓangaren kasuwancinka ko ya ɗaukaka ka ta ɓangaren mulki ba kai ka nema ba kuma ba ka bakin ciki in ya zo wuce Allah ya danta ma kuma kana neman yadda Allah da shi wato sai ka kasance wani kinci izu kenan ko al-izzu bin sai ka ga ya samu matsayi ba shi kanka ba Allah ya ɗora shi akan wannan matsayin ya ci gaba da kuma aiki da matsayin ana za a masa barazana sai a kore ka ce kun daɗe ba ku kore ni ba da ta shi kuma ya yi amfani da al'umman annabi rayuwar shi ta yi albarka duk da ya sha wahala so an dama wahala labud da nina. in je misalin kansa fashe in mutum zai yi mulki zai shugabanci ba alfarma wannan alfarma duk ita ce take kashe abubuwa irin alfarma da haushe sai an gama tsarawa shi zai ce shi wannan ne zai kefa ko kuma za a ji cin nasara ba har za a ɗaga kafa wa wani ko ba za ci nasara ba إذ لا جاه باب الفرما أوسع من جاه رسول الله لا متعين إذ مزعين عن النبي الله يسعوك يا بشر wa ulama addini ba'dahu da malaman addini bayan ka kenan daga izinin ya shigo ku eh da da shine kusa kusa mu cikin ƙarshe ba sauran duka yanzu mun manta su ibnu taymiya su hutaido su sa'id ibn jubair su waye waye duka yanzu mun manta ne yanzu muna da ganiyan suna kinsa ibn abdussalam wa ulama addini ba'dahu walakin siraful himami ila talabihi amma mutum ya tara nufinsa kawai ni ina son kai na zama gaba ka yi asara ka tattara da wancan da wancan saboda ka zama su. wa'ancan yaranka don ka zama shugaban ta shi zaka wancan yaranka wanda in ba kai aka fa ba ba za su taɓa yadda ba ne ne ne ce wanda kan shirya kanka ka tatse kana daga cikin waɗanda ake kin ka bari Allah ya ɗauko abin ya miƙa ma a can ya ɗauko ya miƙa maka sai ka ma gwada shi tukuna mukamin ya zama ka gwada shi kila ko na shaiɗan ne da gaske ka ya fice shi Allah ya saka wa Aisha radiyallahu anha lokacin da ita kullum tunaninta tana hutu a ce babanta da kin yi samu matsayi ba ta nema masa matsayi ya ce ke matsayin take ya ce ke shi take kaga irin yadda baban take da shiga wurin annabi da shi annabi alama zai mutu kada a saki a tsora baban ta kai baba annabi bai da lafiya an je ce a kira masa abubakar je yawan mutane sallah ya a cikin Allah ai ka san shi zai ka ne ya sallah zai ta kuka ha'ama ce barno barno abokan mai ta tashi ta samu kishiyar kasa ita ki samu annabi gaya masa kin ga gare da hali, kai jama'a sa kasance take ba annabi ko fita bai iya yi ita ke rike da annabin fa a tare da ita je ki samu ainihin um, lokacin ne wata ke ki ci kame shi ke za ki in kika faɗi zai yadda Ka ce a ta'uwa ke yi sallah haka abubakar dina na hankalin sa sake zuciyarsa a ake in ce kabbara ta ita kuka kawai ki ce ya sa umar hamsa ta ko ita ba ta gane dawar garin ba sai ta ce ya rasulullahi kaza ka umar ya fi karfin hali zai fi zai yi wa mutane sallah ainihin saboda yanzu abakar ƙasan zuciya sa murakkaka ina dalla cin zuciya in yi je ya tsaya ba zai iya mutane sallah sai ki ku kudin din yusu ne ku jama'an su ne ba dangin su ba jama'an su ba mata masu juya gaskiya fatattake shi tukuna hatta yana zai sai kin gani kin jami ita duk shirye-shiryen da take da dubaran ta a kawar da halifanci da mutum ba ta je da ba ta kuɗi ba nan ta je ta samu a nan a nan ta je ta siyasa a nan ta je ta nuna kanta a nan ta je ta menene a nan ije aikata nan don ya samu matsayi kaucewa yake shi kenan kuma Allah ya hankaɗo shi shi ne mukamin da ake nema amma mutum za ka ina ina sukutan baki wani lokaci daga bakinsa sukutan baki shi wancan inda ake turawa a gaba ai ba bai iya komai ba ni na yi kaza ni na aikata kaza amma dai ba komai ka je a haka ta na mai ba su baki ne wanda wannan abu in aka ɗauko kaga an ɗauko shugabanci za a rataya masa kai haka da wuyanka ana menene ha'a fargar kai innan fa kowayo ko da karfin siyasa an kama ka an kan da kai an ta mashi shugabancin na duk ba kai zaka ga wani ga wannan ga abun ba kai ba to shi ne za ka yi albarka amma har kana neman shugabanci tabbas ba ka albarka ba kuma al'umman ka kun kunja masu al'amari zai ba zai mike ba wanda aka tsora masa shugabanci dole akan taimake shi amma wanda ne na shugabanci ba mai taimakon ka Allah ma ba zai taimake shi ba ballan suna jama'a walakin saraful himami mutum ya tana himmata neman shuga ila talabil jahil nuqsanu fi dini sanaita shi ne wannan usulubin nan nawa wai ka dole kun ji wannan karatu kun ga wani ke ce ya daina wahala ba ma magana ji ba mun ma gane in kana son mu maimaita maka mu maimaita maka wala yusufu bi tahrimi ba a fata shi da haram sannan wata hafinul qawbi alladhi yalbahu al-insanu kunan za ba shi to kada tattalifu al-maqasid tafi no tobi wa wa kada sa telefoni kama ta tafi wa tafi no tobi kan kaya alladhi yalbasuhu wa sai sa kaya mai ko wannan bariya ne wa dai ke babu ibad ko a inda al khuruji ila an nafi inma huwa yarahu an nasu dan mutane su ganshi wa kadhalika kullu tajammulin haka duk wani kwalliya jiggarawa li ajalihi la yuqalu innahu manhiyun anhu don ka goge kayanka don ka fa kaya mai kyau don ka fa kayan gyara jikinka ka gyara gashinka ka gyara ka ba wannan ba a sai kayi riya wani abu ne mai kyau ka fito a magani mai kyau ya yi